umma sun shiga uku Ya'yan shegu za su bazu baka kishin yakka ta yi mu'amala da kowa baka kishin matakka ta je ta yi komai Ta wannan babban musifa ce baka kishin mijinki ya je ta fasikanci ya ɗebo cututtuka ya zo baza muku a cikin gida kashe ki ya kashe iyalanki wannan kishin dole a same shi yawansa ne ba a so ma madaidaicinsa wanda zai saita gida mutum yana kimanta matarsa yana ganin darajarta baya barinta gobe Lamun ce a yi fasadi ko a yi barna a cikin gidansa ba in matarsa za ta fita waje sai ya duba ya ga ta cika sharaɗin fita guda bakwai sharaɗin fita waje guda bakwai ne ga mai kishin matarsa na farko kada ta sa turare mai tashin ƙanshi domin zai jawo wani ya dinga ta. na biyu kada ta sa kaya tsukakku wanda za su bayyana al'aurarta ko jikinta wanda zai sa wani ƙato a waje ya sha'awarta na uku kada ta bayyanar da kwalliyarta kwalliyar nan dama miji akewa kuma shi ya siyo kayan kwalliyar to kada a yi kwalliyar nan kowane ƙato a waje ya kalli kwalliyarta na hudu ta dinga rangwada muryarta tana sa kalkala kubura da sugura da akabaru da tajawidi da hai'a da gunna da kalkala a cikin muryarta saboda wani ya jawo biyota na biyar kata cuɗanya da maza kamar yin zaman nan da muka yi ga mata daban ga maza daban to shine asalin zama a musulunci to ka a gauraya a ce kai matsa mata ta zauna nan tsakiya madan matsa alhaji ya shiga nan tsakani ba wannan a musulunci mata gefensu daban maza gefansu daban sannan na shida kada ta keɓanta da wani mutum a ofis ko a ɗaki ko a wani guri ba maharaminta ba na bakwai ta gaisa da kowa kada aiki a ci ai aiki ne kowane ƙato ya miƙa mata hannu su gaisa waɗannan abubuwan guda bakwai su mace za ta kare in za ta fita waje saboda mutum hudu suke kallon mace in ta fito na farko akwai maye maye mai kambun baka yana kallon kwalliyar mace ce kai wannan mace ta sha kwalliya sai kawai ta kama zanzana sai ta kama bushewa in fara ce sai ta fara baki in mai kiba ce sai ta fara rabewa saboda idan nan da kuma bakin nan domin shi baki don shi ake rufe kwalliya ko ba don Allah ba wani sahabi ana kiransa sahal yana da kyan baya ya fito yana wanka sai wani ya gan shi ana kiransa amir sai ce kai amma allah ya baka kyan baya kawai sai ya faɗi nan take aka ji aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga wani sahabi can ya faɗi sai ce wa ya kalle shi aka ce wani ne ya ce maza ku kira mun shi aka kira shi ya ce ya ɗayan ku zai kashe ɗan uwansa Don me da kaga wani abu a jikinsa ya ƙayatar da kai baka ce masa ta ba tabarakallah ba ya ce je ka wanke jikinka ka kawo a zuba masa ya je ya wanke hannayensa ya wanke fuskarsa ya wanke hannunsa ya wanke maɗaurin wandonsa aka zuba a ƙwarya ana zuba wannan sahabi nan take sai ya tashi sai ce ainu ce ta kama shi to mafi yawan mata masu cin kwalliya su fita suna nuna wa duniya kwalliyarsu da adansu ba mazansu ba da waɗanda Allah ya lissafa mutum goma sha biyu ba to abu da za su fuskanta bayan sun saba Allah shine idan mayu da idan masu kambun baka sannan wani ɗan ɗaukan amarya ne ɗan kidinafin ne ɗaukan amarya da ya ga mace ta ci kwalliya ta zuba gwalagwalai to sayin ne na cewa gidanta akwai kuɗi da aka sai ta jawo mijinta 'yan fashi ko 'yan kidinafin su shigo masa gida na uku wanda zai kalle ta shine wanda zai yi sha'awata, kuma yi sha'awata ya mata Allah ya isa duk waɗannan da makamantansu in ka ga mutum ya ban matarsa a wannan to bai da kishi ne kwata-kwata ko ya bai yarsa ta yi zance da kowa ta yi ma'amala da kowa